salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba bi hadihi wastamsaka bi sunnatihi ila yawmiddin amma ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau hudu yau hudu ga watan jumadal ula hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda ya yi daidai da sha tara ga watan disamba shekara ta dubu biyu da ashirin miladiya muna cikin karatun littafin umdatul ahkam littafin da ya tattaro hadisai na hukunce-hukunci wanda Bukhari da Muslim ainihin suka ruwaito a wanda su ne mafi ingancin littattafai bayan alkur'ani mai girma a wajen ahlus sunna wal jama'a a yau za mu tashi babu sufuf bismillahi rahmanir rahim rahmanir rahim babu sufuf babi na ainihin sahu an anas bin malik radiyallahu anhu kala an karbo daga anas bin malik Allah ya ƙara musu yadda ya ce ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sau sufufakum ku daidaita sahunku fa inna taswiyata sufufi min tamamis salah lalle daidaita sahu yana daga cikin cikan sallah to hadisin ya zo da siga na umarni wanda malaman usul fiqi sun ce al'amru yaftadi al-wujub umarni yana hukunta wajabci to da wannan ne wasu malamai kamar su imamu ahmad suke ganin kamar daidaita sahu dole ne a cikin sallah an gane ku idan mutum ya yi sallah bai daidaita sahu ba suna ganin cewa ya aikata haramun a cikin sallansa an gane amma kuma wasu malamai irin su imamu na malik da wasu daga cikin fukaha suna ganin cewa daidaita sahu ba dole ba ne su kuma sun ce wai akwai ƙarina a cikin maganan cewa da aka yi sauwun sufufa kumrin nan ku daidaita sauwunku ai umarni da ko sai sai aka kawo kuma dalili sai aka ce fa inna sufufi min tamami salati lalle daidaita sauwu yana daga cikin cikan sallah wato shi yana cikin cikan sallah ne ba wai yana daga cikin mai bata sallah ba ko abin da ya kama da wannan to wannan shine karinan da suka duba suka ce wannan karina ya fitar da shi daga wujub ya mayar da shi ainihin sunna mustahabbiya ainihin daidaita sahu kina ba tan gane wannan to saboda haka su suna da fahimtar kenan cewa daidaita sahu sunna ne ba wai farilla bane misali to amma malamai suka ce to ai wannan maganar da aka faɗa baya zamantowa dalili na cewa wai daidaita sahu ai ba farilla ba ne don an ce abu yana daga cikin cikan sallah wannan baya nuna cewa musahabi ne an gane ku sallah baya cika sai an daidaita sahu da zara an bar daidaita sahu to sallan nan bai cika ba zai iya yiwa kaga sallah bai cika ba kuma sallah ya zamanto wajibi kuma sallah ya zamanto bai cika ba amma ya zama musahabi haka wannan karina din baya isa ya zama to karinan da zai mai da shi mustahabi sai dai ina ko wani karina daban da za a dogara da shi akan haka misali an gane wannan ko na'am ah, an nu'man bin bashir radiyallahu anhu ma qala eh an karbo daga nu'man bin bashir Allah ya kara musu yadda ya ce sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa Lallai wallahi ku daidaita sahunku aw la yukhalifanna Allahu bayna wujuhikum ko kuma wallahi Allah ya kusa ya kawo sabani tsakanin fuskokinku in har ba ku gyara sahunku ba Allah shi kuma zai jarabe ku da mai sabani da rashin jituwa da rashin fahimtar juna da gaba da juna kana ba gane wannan Idan da zarar musulmi sun yi wasa da daidaita sahunku sai Allah ya jarabe su da rabuwan kai ya jarabe su da ainihin sabani tsakanin junansu lallai ya ku musulmi ku daidaita sahu ko kuma Allah ya kusa ya kawo saɓani tsakanin fuskokinku yanzu muka duba wannan hadisin ga masu cewa ga mazhaba na jamhur masu cewa daidaita sahu mustahabi ne ko sunna ne misali shin abin da zai kawo rabuwan kan musulmi yaya me zamu mu ɗauke shi shin abin da zai kawo ragon kan musulmi za mu ce sunna ne ko mu ce musahabi ai ya zama to wajibi a daidaita sahu saboda rashin daidaita sahu yana kawo sabani tsakanin fuskokinmu yana kawo gaba tsakanin al'umman musulmi ina fatan gane wannan kaga wannan karina ne mai karfi wanda ke nuna cewa daidaita sahu wajibi ne misali sannan kuma wato menene hikima na wannan daidaita sahu din malamai suka ce hikiman daidaita sahu shine dacewa da ainihin mala'iku a cikin sahunsu imamu muslim ya fitar da hadisi daga jabir dan abdullah radiyallahu an yana cewa kharaja alaina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi ya fito zuwa gare mu faqala sai ke cewa ala sufun kama tasuful mala'ika shin ba za ku yi sahu-sahu ba kamar yadda mala'iku ke sahu-sahu kenan su ma mala'iku suna yin menene suna yin sahu-sahu yadda mu ma muke sahu-sahu shin ba za ku yi sahu-sahu ba kamar yadda mala'iku suke yi inda rabbiya a wajen ubangijinsu kuna sai muka ce ya rasulallah ya manza Allah kaifa tasuful mala'ika inda rabbiya yaya mala'iku suke yin sahu-sahu a wajen ubangijinsu sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace yatimuna sufufal awwal suna cika sahu suna cika sahu na farko sannan sai na biyu sannan sai na uku mataki mataki wa suna fi saf sannan suna mannewa a cikin sahu a hada kafaɗa da kafada diddige da diddige an gane wannan ai suna hada kafaɗa da kafada diddige da diddige sabanin abinda yan hannafiya suke yi yan annafiya su gyara sauro a wajensu shine yi wato ma'ana yi seti da juna ya yayi seti da kafaɗa, amma su ba sa yadda kafaɗa ya haɗu da kafaɗa, ba sa yadda kuma diddige ya haɗu da diddige an gane su tun kafin zuwan coronavirus su yan hannafiya suna yin social distance su sallansu gabaki ɗaya sallan hannafiya social distance ne su ne muke jin labarin wasu 'yan Najeriya wanda suka jahilci al'amura idan sun je aikin hajji sun ce larabawa suna kyamun mutane larabawan saudiya kwata-kwata ba sa son bakaken fata da zaran bakin fata yana yin sallah in ana cikin sallah sai bakin fata ya zo zai haɗa kafaɗa da su sai su ringa gudunsa ko zai haɗa diddige da su sai su ringa gudunsa wa'annan ba gaskiya ba ne ba wai larabawan saudiya ba ne a 'yan hannafiya ne ko mafi yawa daga cikinsu ba ma larabawa ba ne mutanen indiya ne mutanen bangladesh mutanen russia mutanen pakistan mutanen kaza mutanen kaza galiban su ne za ka gansu 'yan hannafiya saka su a wajen sallah ba sa haɗa sau irin haɗa sauhun da sauran musulmi suke yi su su sun saba ma jamhur na malamai wajen haɗa sau ina fatan gane wannan da saboda haka wannan shi ne fahimtar wa'annan bayan Allah wajen daidaita sau amma ɗan Najeriya sun ce ai larabawa ba sa ƙaunar baƙin fata larabawa suna ƙyama su sun manta cewa su 'yan hannafiya din ba sa haɗa sau da koma waye ba sa haɗa sau hatta su isu ba wai don suna kyaman ka bane kawai mazhaban su ne ina fatan gane wannan to saboda haka wannan shine abin da ya shafi hikima na ainihin daidaita sahu kamar yadda malamai suka faɗa na'am wali muslim ga muslim kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yusawwi sufufana ya kasance manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana daidaita sahun mu. hatta ka annama yusawwi biha alqidah har kai ka ce ma yana daidaita ainihin ainihin kibiya ne ko goran mashi yadda ka san kibiya tsawon sa ɗaya ne to kamar yana daidaita su yana lebur da su yana hada kafada da kafada na musulmi kuma diddige da diddige yadda ka san yana daidaita kibiya hatta ra'a an a aqalla har sai da manzon Allah ya ga cewa lalle mun riga mun gano mun riga mun hankalta mun san yadda ake daidaita sahu kuma yau yauma sannan wata rana sai ya fita sai ya fito kawai sai ya miƙe kai tsaye ba tare da ya zo ya kalli sahun mutane ba tunda ya ɗauka yanzu ai an daɗe ana karanta da su ko tunda an dade ana karantarwa yau kawai bari ya zo ya shiga kawai ya fara yin sallah ba tare da ya duba sahu ba hatta ta da an yin kabbira har sai da ya kusa yin kabbara fara rajulan badiyan sadruhu sai ga wani mutum kirjin shi ya bungulo kirjin shi ya bayyana an gane maimakon a da sahu a miƙe sabbal misali sai ga ya bunkuro da kirjinsa a ƙara ibadallah sai manzo Allah ya ce ibadallah ya ku bayin Allah la tusawwunna sufufakum lalle wallahi ku daidaita sahunku aw la yukhalifanna Allah bayna wujuhikum ko kuma wallahi Allah ya kusa ya kawo sabani tsakanin fuskokinku an gane ko kenan abubuwan da ke samun al'umman musulmi ya kamata mu dinga binciken me ke kawo shi irin yadda ake samun rashin jituwa tsakanin al'umman musulmi yanzu rikici na akida yayi yawa tsakaninmu rikici a wajen yanayin ibada shin zaman istiraha sunna ne ko ba sunna ba sanya hannu a kirji sunna ne ko ba sunna ba ne sallama ɗaya ake ko sallama biyu ne shin ana yin duwawul istifta shin ya matsayin alkunut a cikin sallar asuba to haka irin waɗannan sabani sun mana yawa to zai iya yiwuwa kila muna yin wasa ne da ainihin rayar da sunna na manzo sallallahu alaihi wa sallam wato bahaushe yana cewa dan hakkin da kare na shi kan tsaune maka ido ila muna ganin wannan daidaita sahun ba wani abu bane an gane ko sai mu yi sakaci akan shi kuma akan shi sai Allah ya kawo sabani tsakanin mu kaga matsala dan karami wanda ya kamata a ce mun fahimci junan mu sai ga mun kasa fahimtar junan mu ai ta rikici ai ta gaba da juna so haka a dage a ringa rayar da sunna na ainihin daidaita sahu an gane wannan ko ko Allah zai kawo daidaituwa tsakanin ainihin wato fuskokinmu na'am an anas bin malik radiyallahu anhu eh أن أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته. إيه lallai an karɓo daga Anas an Malik to kun ga kafin mu je zuwa ga wancan hadisin ya kamata mu ɗaliban ilimi da muke limanci a masallatayya lallai mu dinga kulawa da wannan jama'a da yawa gaskiya an yi watsi da mun yi watsi da sunna na ainihin liman ya je ya yi ta yawo yana duba sahu an daidaita ko ba a daidaita ba zance na gaskiya yanzu limamai kawai suna tsayawa ne kyan yadda ka san sanda a inda suke limanci kawai suna a daidaita sahu a daidaita sahu daga nan kawai sai ga liman ya kwada kabbara misali to ba haka ya kamata abin ya kasance ba ya kamata liman ya dan zagaya ya duba sahun mutane in ya ga kafada da kafada ya daidaita diddige da diddige ya daidaita to in ya so sai liman ya je ya yi kabbara ina fatan gane wannan to wannan ba a yi idan ko wannan irin masallacin na da girma kamar masallaci na juma'a ko dai masallaci wanda yake da masallata da yawa sai liman ya wakilta wasu mutane kamar yadda aka yi zamanin usman dan affan radiyallahu an zamanin usman yana wakiltawa ne ya wakilta wasu mutane su dinga biri sahu sahu sahu sahu suna tabbatar da cewa sahun ya daidaita idan sun tabbatar sai su sanar da liman sai shi kuma liman ya zo ya yi kabbara misali wannan yana da matsar muhimmanci saboda da haka ne zai zamanto sunna ya rayu an gane wannan ko kaga duk wannan yana nuna mana cewa fa lalle gyara sahu a cikin sallah fa wajibi ne ba wai fa sunna bane ba wai abun wasa bane misali ina ba san gane na'am to sannan sai hadisin Anas bin Malik radiyallahu an anna jaddatuhu malaikata da'a Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam li ta'ami sana'atu wato Anas bin Malik wato yana ba mu labari cewa lalle kakanniyarsa mai suna Mulaika ta gayyaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin abinci da ta aikata gare shi ya halatta mata aure ta gayyato malaminta ya zo gidanta domin ya ci liyafa ko bai halatta ba ya halatta idan an amincewa fitina kuma idan ta zo ta yi wannan liyafa mijin ya ce bai yadda ba in mijin yana da ƙarfin kishi kishi bai yadda a gaito wani malami ba an gane wannan ku sai dai idan ta yarda shi ne kawai zai kira malam ya ce kawai shi ya gayyaci malam zuwa ya zo ya ci abinci a gidan shi kawai bai yadda a matsayinta na mace ta ce akar makalla ina gayyatan ka ba a'a shi mijinta shi ne zai ce yana gayyatar malam zuwa gidansa to shi ya kamata matar ta yadda ko ta tada rikici cewa ita na so a ce yaji sunanta ne ita ce ta yi gayyata eh? almuhim dai innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa ita matar ta yi niyyar yin liyafa don ta samu lada to insha Allah ko da mijin yayi gayyata Allah ta'ala ya san wanda yayi wannan liyafa Allah zai bata wannan lada sai ta yi hakuri tunda mijinta yana da kishi mijin ba zai samu kwanciya hankali ba an gane ko in dai har ta gayyato malam malam ya zo gidan an gane tunda shi baya son hakan an gane amma in mijin hankalin shi a kwance yake kuma sannan kishi bai kama shi ba sai ta yi wannan gayyata in ta yi shiga na musulunci kuma ta kiyaye dokokin Allah a wajen wannan gayyata din babu laifi kamar yadda abin nan mulaika ta gayyato ainihin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa ga cin abinci a gidanta an gane wannan ko to kila wannan ce to ai mulaika tsohuwa ce wannan shine dalili sai to babu wanda ya ware ko tsohuwa ko ba tsohuwa ba kawai almuhim dai in an amince wa fitina ai ita ma tsohuwa an amince wa fitina ne ko to saboda haka sai ta gayyato annabi zuwa ga cin abinci zuwa ga abinci sana'atu lahu da ta aikata musamman domin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzan Allah ya je ya ci daga wannan abincin sannan sai ya ce umu fala usalliyanna lakum to ku miƙe in muku sallah ku miƙe in muku sallah an gane wannan ku annabi ya ce wa ita mulaika din kakalliyar Anas da shi Anas dan Malik din radiyallahu anhu ma cewa ku miƙe in muku sallah na'am qala Anas sai anas dan malik radiyallahu anhu sai ya ce hukumtu ila hasirin lana kalis wadda yantuni malubi sai na miƙe zuwa ga wani tabarma namu wanda tabarman ya yi baƙin kirin saboda daɗewa an gane tsawon daɗewa saboda dadewan an daɗe ana mu'amala da tabarman an gane an daɗe ana mu'amala ba tare da an wanke shi ba wa nadahtuhu bima sai na zo sai na yayyafa ma tabarman ruwa ina san gane ya yi da na zo na ga tabarma ya yi kura an daɗe ba a yi amfani da shi ba ya daɗe a zaune ba a mu'amala da shi da na zo sai na zuba mishi ruwa da goge shi tas saboda manzan Allah sallallahu alaihi sallam zai hau wannan tabarma ya yi sallah faqama alaihi rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam. sai manzan Allah sallallahu alaihi sallam sai miƙe zuwa gare shi wa safaftu ana wal yatim wara'ahu sai nayi sahuni da ni da wani maraya a bayan manzo sallallahu alaihi wasallam wala atuzu min wara'ina ita kuma wannan tsohuwa tana bayan mu kun gane ko karamin yaro yayi sahu tare da wa wato shi Anas dan Malik fa qala Anas fa qumtu ila hasir lana am fa ko safabtu ana yatim ko yace sai nayi sahu ni da wannan maraya din wato ni da maraya maraya shi ne yaron da baban shi ya mutu kuma yaron bai balaga ba idan baban mutum ya mutu kuma ya zama yaro bai balaga ba ana kiran shi maraya amma dan shekara 18 dan shekara 20 wanda ya riga ya zama balagagge mahaifin shi ya mutu ba a kiran shi maraya an gane ba kamar yadda mata suke ba matan aure idan wani abu ya zama zai kake ni mareniya eh shekara ta 50 ba shekara ta 50 a duniya wai saboda mahaifiyarta ta rasu mahaifin zai ita mareniya ce to ba a kiran mace mareniya sai ya zamanto bata balaga ba mahaifin ya rasu an gane wannan ko to saboda haka sai nayi sahuni da wani maraya a bayansa kenan sai nayi sahuni da wani karamin yaro a bayan manzo sallallahu alaihi wa sallam. yaron da bai balaga ba a nan wajen ya halatta wato idan liman ya zo idan mu bi ne a masallaci ni da liman ya za mu yi sallah din kaga za mu yi sallah a tare mu haɗa jiki da liman kowa gaba zan tsaya a wani gefe na liman zan tsaya a gefen damar liman an gane wani ko to idan na tsaya a gefen damar liman sai karamin yaro ya zo dan shekara shida ba yaya za a yi zan janyo yaron ne mu zama mu biyu a gefen damar liman ko kuma za mu koma bayan liman ne to malamai suka ce a nan wajen akwai magana idan ya zama to karamin yaro dan shekara shida ya yi wayo yana da tamyizi mumayyiz ne shi wanda idan na kawo shi gefen daman liman muka zama mu biyu ba zai gudu ba yana da hankalin da zai ci gaba da yin sallah har a idan da sallah din to za mu tsaya ni da shi a bayan liman an gani in muka zama mu biyu da shi za mu tsaya a bayan liman amma idan yaron bai da wayo ya ana cikin sallah ya hango wasu na yin kwallo ko ya hango wasu na yin tsalle-tsalle suna wasa zai ruga a guje ya je wajen wannan wasa ɗin ya kyale ni to zan tsaya da ni da shi za mu tsaya a damar liman ina fatan gane wannan to kasancewan wannan yaro yana da wayau shi yasa anas bin malik yake cewa a wasafaftu ana wal yatim wara'ahu sai nayi sahu ni da wannan maraya a bayan manzo sallallahu alaihi wasallam na'am wala ajuz min wara'ina ita kuma tsohuwa tana bayan mu an gane wannan ko ita kuma tsohuwa tana ina tana bayan mu ah, ita tsohuwa tunda dai kananan yara ne tsohuwa ba ta hada jiki da su ba eh yaya hukunci in tsohuwa ta hada jiki da su yara ne yan shekara an anas bai balaga ba to sannan kuma shi wancan yaro shi ma karamin yaro ne sosai to misalin idan tsohuwar ta haɗa jiki da su yaya sallar su dama me yake jin tsoro idan na ana jin tsoron fitina sannan kuma abin da yake sunna mata suna tsayawa ne a bayan liman mata suna tsayawa ne a bayan maza maza suna bayan liman mata suna bayan maza ina fatan gano wannan so da haka idan mace idan ya zama tsohuwa ta ta tsaya wajen ƙananan yara sai aka yi sallah ta haɗa jiki da su sallah yana nan sai dai kawai an bar sunna ne amma ba za a ce sallah ya ɓaci ba to idan mutum yana sallar fila a ɗaki ko kuma bai samu sallah a masallaci ba sai yana sallah gida sai matar shi ta zo ta haɗa sahu da shi ba kuma ya zama to insha Allah babu wani sha'awa da ya kama shi kawai ya ci gaba da sallar shi yadda aka saba sallah ta yi sallah ta yi sai dai an saba ma sunna in an idar da sallah sai ya faɗakar da malama cewa malama bakin karanta ba mata suna tsayawa ne a bayan maza an gani sai dai, to ni ban sani ba naga kawai naga kai kadai ne naga in kai kadai ne za ku yi sallah da wani naga ana tsayawa ne a gefen daman ka sai naga to ai ni ma ni da kai ne kawai an gani to sai ce mata to sallah dai kai amma ka ƙara yin haka an gane wannan na'am wa sallallahu lana raka'atayn sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. sai yayi mana sallah raka'a biyu man sharafa rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sannan bayan ya mana sallah raka'a biyu nafila fa sannan sai manzon Allah ya juya an idar da sallah kenan na'am na'am wani muslim ga ruwayan muslim anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam salla bihi wa bi ummi wato lallai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sallah da Anas da kuma mahaifiyar Anas Ba kama ni an yabe ni sai manzo Allah ya tsayar da ni gefen damansa wa kama mar'ata kalfana sai ya tsayar da ita matar a bayan mu an gane ku. ita matar a bayan mu an gane na'am huwa Samira huwa Dumaira Dumaira Tuddu Hussein bin Abdullahi an ce wannan maraya shine Dumaira kakan abdullahi bin dumaira kakan Hussein bin abdullahi bin dumaira ko kakan Hussein bin abdullahi bin dumaira radiyallahu anhu an gane wannan ku na'am an yi nafila saboda an kai ziyara ne kuku yaya eh, ya halatta annabi ya yi nafila annabi ya nuna mana halaccin yin nafila wani lokaci a yi jam'i na nafila ya halatta an gani annabi ya je ne yana so ya sa musu albarka ne a wannan gida nasu kasancewan ta gayyace shi zuwa gidan kuma ta masa goma na arziki shi kuma sai ya so ya sanya musu albarka a wannan gida din an gane wani ku? yawwa to shine anan wajen malamai su gwajin fahimta a shin karamin yaro yana iya hada sahu tare da manya a cikin farilla da nafila eh ƙaramin yaro yana iya haɗa sahu tare da manya a cikin farilla da nafila ko a'a to abin da ya shahara a wajen imamu ahmad shi yana ganin cewa halaccin ainihin yaro ya haɗa sahu tare da manya a cikin nafila kawai fa amma yana a wajen imamu ahmad yaro baya haɗa sahu da manya a cikin farilla shigo imamu ahmad ya yi aiki da doron wannan hadisi an gane wannan ko saboda haka imamu ahmad ya ce idan karamin yaro ya yi sahu a tare da manya wato sallah ba ta yi ba wannan sahu sahun bai yi ba misali to amma dai menene abin da ya farin jayi abin da ya farin jayi wajen malamai duk wani abin da aka halatta shi a cikin nafila ya halatta a yi shi a cikin farilla sai an samu dalilin da ya ware in babu dalilin da ya ware duk wani abin da ya faru a cikin nafila shi ma a cikin farilla ya halatta an gane wannan ko wannan shine abinda shine mazhaba na jamhur na malamai mafi yawan malamai suka ce wannan hadisi na Anas da sauran hadisai da suka nuna ƙananan yara sun yi sahu tare da manzo sallallahu alaihi wasallam wato ya halatta a cikin farilla da kuma a cikin nafila wannan shine abin da ibn aqil daga cikin hanabila ya zaba kuma ibn rajab alhambali shi ma ya rinjayar da wannan fahimta a cikin littafinsa alkawa'id an gane wannan ku to kuma a nan wajen akwai mustahabbancin akwai wato idan ya zamanto wato akwai mustahabbancin a yin nafila ya halatta a yi nafila cikin jam'i amma kuma kada ya zamanto al'ada na titir a ce kullum duk sanda aka zo yin nafila duk sanda aka zo yin nafila a ce wai za a ringa yin nafila cikin jam'i shekul islam ibn taymiya yace yin haka din bid'a ne in an mai da shi al'ada mustamirra ina fatan gane wannan to shin a kun ga wannan hadisan su ya nuna mana ya halatta ko to a ina mata suke fara sahu mata za su fara sahu a ina suke farawa shin za su haɗa sahu da maza ne an karɓo daga abi huraira radiyallahu anhu yake cewa manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce khairu sufufin rijal awwaluha wa sharruha akhiruha wa khairu sufufin nisa akhiruha wa sharruha awwaluha wannan hadisi na abu huraira radiyallahu anhu yake cewa manzon tsira sallallahu alaihi wasallam yana cewa fiyayyen sahun mazaje shine farko mafi sharrin sahu shine karshen sa kuma fiyayyen sahun mata shine ƙarshen sahu mafi sharinsa shi ne shine farko wato mana idan ka ga maza suna can ƙarshen sahu to wannan shine sahu sahu mafi sharri idan kuma ka ga mata a farkon sahu kusa da liman an gane ku, to ya nuna wannan sahu ne shine sahu mafi sharri mata an ga gansu kusa da liman ya nuna matan sun yi latta kenan suna farawa daga bango can ƙarshen bango su ringa tahowa su ringa tahowa har ya zama to sun kusanci liman in ka ga mace kusa da liman ta yi latire shi kuma namiji ka ga shi kusa da liman ya zo da wuri ka ga namiji ya dumfaru wajen mata to ya nuna ya yi latire shi wannan namijin an gane wannan ko a nan wajen za mu ce kenan wa'annan da suka yi latire sun yi laifi kenan sun yi laifi kenan kama an ce fiyayyen tsohon maza farko mafi sharrin sa ƙarshe abin da yake mafi shari, ba laifi ba ne kenan ana nufin anan wajen wato ladan yi ƙasa-ƙasa. an gane ku iyayen da ka zo da wuri iyayen da ka samu lada iyayen da ka samu falala a cikin sallah wannan hadisi imam muslim ya ruwaito shi to amma mata fa idan mata isu isu ne ba babu ko namiji guda ɗaya. daga ina sa su fara sahu shi na kaci abinda yake musahabi ga haƙƙin mata kamar yadda malamai suka ce a uh, sitir walbu'ud an nazarar rijal ko asali mata ya zama sun kulle jikinsu da kyau sannan kuma sun yi nisa daga ainihin kallon mazaje duk inda zai zama mazaje suna kallon su dan yi nesa da su to sai ya to wato sahu na can ƙarshe shi ne ya zamanto mafi alkhairin sahu kuma ya fi sutura to amma sahu na farko ya nuna shine mafi shari saboda ya nuna sun yi latti saboda yana kusa da fitina ko ba haka bane to wannan kenan fa in suna sallah tare da maza to amma in suna sallah isu isu ya zan ba maza cikin su fa shine aka ce shin za su za su fara daga can karshe ne aka ce la za su fara sahu daga farko irin yadda maza ke yi an gano wani ko ba bambanci sannan kuma za su haɗa sahu yadda maza ke haɗawa haka za su yi hukuncin sahunsu hukuncin sahun maza ne ba wani bambanci gaba ɗaya imamun nawawi ya faɗi wannan a cikin littafinsa al-majmu to sannan suwaye suke zuwa kusa da da ainihin mata in za a haɗa sahu suwaye kusa da mata ya zo cikin sahih muslim daga hadisin abi mas'ud al-ansari al-badri radiyallahu an cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce liyalini minkum ulul ahlam wan nuha liyalini minkum ulul ahlam wan nuha lalle ma'abota hankula da kuma ainihin ma'abota balaga da kuma hankula su zo kusa da ni daga cikin ku wato ma'ana wanda sun riga sun yi mafarki sun mallaki hankalinsu liyalini minkum su zo kusa da ni daga cikinku ina fatan gane wannan kenan suwaye za su zo kusa da imam nake tambaya an gane suwane ne ya kamata su zo kusa da liman in ana in ana yin sallah an gane in ana sallah suwane ne suka fi cancanta su zo kusa da liman to magabatanmu salafus salih sun yi sabani dangane da shin ƙananan yara in sun zo da wuri za su iya zuwa kusa da liman ko kuma koda sun zo da wuri za a kore su ne a bar manya manya su za su rinda zuwa ko da manya sun zo latti za a kori ƙananan yara manya su zo kusa da liman to wannan matsala ne wanda magabatan mu sun yi sabani a kansa an gane wannan ko wasu sun tafi zuwa ga cewa sahun farko da kuma wurare masu daraja ya kamata ya zamanto ainihin na ainihin manyan mutane ne an gane wasu suna cewa za a jinkirtar da ƙananan yara saboda ma'abota balaga da kuma hankali su zo kusa da liman domin lallai hadisai sun yi nuni akan gabatar da ma'abota ilimi da falala ko baka ba hadisai sun zo akan gabatar da ma'abota ilimi da falala misali ya kasance Umar dan Khattab radiyallahu an idan ya ga ƙananan yara ya ga ƙaramin yaro a cikin sahu yana fitar da shi daga wannan sahu ya kai shi can baya an gane kaga wannan sai nuna manyan mutane su ake so su kusa da wa kusa da liman to amma imamu ahmad rahimahullah shi ma ya kyamaci ya kasance tare da mutane a cikin masallaci a samu ainihin a bayan liman a samu ƙananan yara saboda abinda abu dauda ya ruwaito daga hadisin abi musa cewa manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya anan sallam a kama saffa manzo Allah ya tsayar da sahu fa saffar rijal sai maza suka yi sahu a kusa da liman wa saffar gilman sai ƙananan yara suka yi sahu khalfahum a bayan manyan maza wan nisa khalfal gilman su kuma mata a bayan ƙananan yara ina fatan gane wannan kaga wannan hadisi imam an abu Dawud ya ruwaito shi daga hadisin abu musa al-ash'ari cewa manzo Allah da ya tsaye da sahu manyan maza sun tsaya a bayansa sannan ƙananan yara suka tsaya bayan maza manya sannan sai mata suka tsaya a bayansu to da wannan sai imamu ahmad na ganin ko da ƙananan yara sun yi sammako baya halarta a ba su damar tsaya a tsawon farko amma wasu sashen malamai sun tafi zuwa ga cewa lallai duk wanda ya riga zuwa waje shi ya fi cancanta ya mallaki wannan wajen ko da ƙaramin yaro ne in dai shi ne ya yi sammako ya zo babu dama a kore shi wannan shine mazhaba na 'yan shafi'iyya an gane wannan ko a lalle karamin yaro idan har yana da hankali da zai iya yin ibada ba zai ringa yin wasa a masallaci ba kaman balagagge ne a dunkule duhu hukunce hukunci ba wani magana wai a kore shi an gane akwai hadisai guda biyu da suka tabbatar da haka din daga ciki akwai hadisin da manzo Allah ke cewa sallallahu alaihi wasallam man sabaka ila makanin fa huwa haqu bihi duk wanda ya riga zuwa wani waje shi yafi cancanta ya mallaki wannan wajen sannan kuma akwai hadisin nan na wala yuqimu ahadukum akahu min majlisihi eh kada ɗayan ku ya kuskure ya tayar da dan uwan shi daga wajen zaman shi to haka in yaro ya zo kada ka tashe shi daga wajen tunda kai menene ya sanya baka zo da wuri ba me ya sanya kai kai latti kaga wayannan hadisan gaba ɗaya, sun zo ne dukan su am su duka an gane wannan ko da ya kasance koran yara da abu ne da ya shahara da aiki ya ci gaba a gare shi da mun ga abun tun zamanin manzon Allah ana koran yara ana kaza da abin ya shahara sosai an gane wannan ko kuma sannan da an ciranto shi zuwa gare mu irin cirantowa wanda yake baya bukatar wani sabani akan shi to tun daga an yi sabani akan shi ya nuna al'amari ne wanda bai shahara ba an gane yayi al-hafiz ibn hajar al-asqalani shi yana cewa inna sibyan ma'ar rijali inna sibyan ma'ar rijal wa innahum yasufuna ma'ahum wa la yata'akhkharuna anhum lalle kananan yara suna tare da manyan maza kuma lalle za su yi sahu tare da su ba za su yi jinkiri daga manyan ba ba za a tura su baya ba an gane wannan aiki wannan shine fahimtar ibn hajar al-asqalani a cikin fatawul bari to kaga da wannan kenan matsala ce khilafiya kama muka duba wancan hadisin da aka kawo din nan min minkum ulul a'lami wannan hadin nan cewa ma abota balaga da kuma hankali su zo kusa da ni daga cikin ku nan ana nufin zai iya daukan su zo kusa da liman daidai wajen inda liman ke tsayuwa saboda ko da sallar liman ya ɓaci suna kusa da liman ila a samu mutane kamar guda biyu ko guda hudu su fuskanci su tsaya suna bayan liman kai tsaye wanda in sallar liman ya lalace su ne za a iya janyo wani daga cikinsu domin ya ci gaba da sallah din ina fatan gane wannan amma sauran wuraren ƙananan yara in sun zo da wuri za su iya zuwa ina ganin wannan zai iya zamantowa jam'i tsakanin adilla din ko ba ka ba ya zamanto wurin da ke fuskantar limamu kada kananan yara su zo saboda za a buƙaci gyaran sallah in sallah yana so ya ɓaci amma wurin da yake can nesa da liman dama da hagu babu laifi don kananan yara sun zo wajen an gane wannan ko matsar sun mallaki hankulansu to wannan shine abin da nake ganin ya fi zama daidai insha Allah wa salam dangane da wannan ba za a iya cewa eh, in an samu yara mu mai ba wanda suke suna da tunanin su mai kyau misali ta su ma za su iya gyara sallah na'am sannan kuma in an jawo su in mu mai zai ne za su iya su ma su ba da sallah tunda ai yara suna jiran ci misali eh wannan shi ma ba zai wannan ba koko yara suna iya yin limanci amma inda matsala inda gizo ke saka idan abubuwa suka lalace kila yaran ba su da zurfin ilimin da za su gyara abubuwa an gane yaran mu na zamani ba za ka ce suna da zurfin ilimin da za su ke gyaran sallah ba ina fatan gane wannan yawwa amma koran yaran nan a ita koransa ana kyararsa su gaskiya ya saba yara su ne manyan gobe muna bukatan yara nan gaba saboda nan gaba in muka tsufa su za su ɗauki matsayinmu su za su wakilce ma cikin abubuwan da muka saba yi a da irin abubuwan da wasu mutane suke yi na koran yara gaba ɗaya ma daga masallaci a ita koran yara ana sharatan su wanda nan gaba yaro ya zo ya kyamaci masallaci sai ya zama to nan gaba ya girma ya zama katon banza to muna kira zuwa ga mutane da Allah an ci irin wannan kore-koren yara idan suna irin surutai a masallaci mai kuma kore su sai a rarraba su a sahu-sahu kada a yi yadda wasu ke wasu su kore su can baya biye su haɗe wajen su goma ko fiye da goma sai ta hayaniya suna dukan junansu wannan kuskure ne a haɗa su kusa da manya kowane yaro a sashi tsakiyar manya ko a sashi tsakiyar manya to insha Allah za a samu maslaha haka in Allah ya yarda an gane to sannan kuma yaya hukuncin mutum ya yi sallah shi kadai bayan sahu ya halatta mutum ya yi sallah shi kadai bayan sahu ko bai halatta ba an gane ku to akwai hadisin wabisa bin ma'abat radiyallahu an da yake cewa lallai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan yusalli khalfa saf wahdahu manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga wani mutum yana sallah bayan sahu shi kadai fa amarahu an da sala sai ya umurce shi ya sake sallah an gane wannan ai wannan hadisin manzo Allah ya ga wani mutum yana sallah bayan sahu shi kadai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace lalle wannan mutumin ya sake sallah bai da sallah wannan hadisi ingantaccen hadisi ne ibn hibban ya ruwaito shi daga aliyu ibn shayban yake cewa qadimna ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa sallaina khalfa rasulillah sallallahu alaihi wasallam yace mun je wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai muka yi sallah a bayansa sallallahu alaihi wasallam to a lokacin da manzon Allah ya kare sa idza rajulun farjun sai ga wani mutum shi kadai bai annabi ya ida da sallah ba sai ga wani mutum shi kadai fa waqafa alaihi nabiyullah sai manzan Allah sai ya tsaya yana kallon shi hatta ƙazar rajulu salatahu har sai da wannan mutumin ya ƙare sallan gaba ɗaya annabi ina ta kallon shi sai da mutumin ya idar da sallah kaf sannan sun maƙala lahu nabiyullah sallallahu alaihi wasallam sannan sai annabin Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa istaqbil salatak fa innahu la salata li fardin khalfa saf yace ka fuskanci sallanka ka sake sabon sallah domin lallai babu sallah ga mutum ɗaya a bayan sahu mutum shi kaɗai, wato ga sahu nan bai cika ba sai ya zama to mutum sai yin sallah a bayan sahu ba tare da ya shiga cikin kafan da bai cika ba an gane ya zan wajibi yin akwai wata kafa da bai cika ba ya je ya toshe wannan kafa ɗin to sai shi wannan bawan Allah bai je ya toshe wannan kafa ɗin ba kawai sai ya je kawai sai sallah shi kadai kawai a bayan sahu a nan wajen wannan bawan Allah ba shi da sallah kamar yadda hadisin ya nuni sannan ibn hajar ya kawo a cikin bulugul maram ya ce walahu an dalak radiyallahu an akwai riwayan dalak Allah ya kara masa yadda cewa annabi ya ce la salata li munfaridin khalfa saf babu sallah ga mutum shi dai a bayan sahu an gane wannan ko to sannan dabarani ya ruwaito a cikin hadisin wabisa ala da halta ma'ahum a wushtararta rajulan shin kai da kai sallah a bayan sahu shin ba za ka shiga tare da su ba ko kuma ka janyo wani mutum ya kamata ka shiga tare da su cikin sahu in akwai ba in ko babu ka janyo wani mutum zuwa gare ka na ba gane wannan to fa'ida malamai suna cewa ainihin wato maganan alhafiz ibn hajar rahimahullah da ya ruwaito hadisi an dalak da ya ce an dalak da ce wannan wahami ne an yi bincike ba wai an dalak ba ne aka ce fahuwa wahamu minhu rahimahullahu ta'ala wannan wahami ne gare shi Allah ta'ala shi masa rahama an gane wannan ku, hadisin ba daga ba daga dalak bane shi an fahimci wannan aiki saka yayi wahami ne to ina ganin za mu tsaya nan sai mu bada dama a yi tambayoyi saboda za mu in Allah ya kai mu gobe za mu yi bayani akan isnadin nan na ala da khalsa ma'ahum aw wishtararsa rajulan shi wannan wannan hadisin malamai sun ce bai inganta ba za mu yi ƙarin bayani akan shi ku faɗi ainihin matsalan da ke tare da matanin hadisin da sanan kuma isnadin insha Allah wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh na'am ba na farko cikin hadisin Anas bin Malik eh wurin kalmar ajuz shi kalmar ajuz ana iya kiran namiji shi haka da mace eh wato kalmar ajuz larabawa suna amfani da shi suna kiran mace ajuz suna kiran namiji ajuz wannan ya fi zama fasih a gane wannan ya fi fasaha a wajen malaman luga mace a kira ta ajuz namiji ma a kira shi ajuz kamar yadda ake kiran mace zauji, namiji ma kira ce zauji. an aisha zaujin nabi ko an aisha zaujin nabi sallallahu alaihi wasallam ba ce zaujatun nabi ba ko zaujatun nabi ngana ko kaga wannan zaujin ana kira namiji zauj ana kira mace ma zauj to haka nan ma ita kalmar ajuz ana kiran namiji ajuz tsoho ana kiran mace ajuz sannan kuma ya halatta a kira mace ajuza amma kuma ba wato ba kalma ne mai fasaha ba a wajen larabawa amma kuma ana yin hakan an fahimci wannan ko ya halatta eh, eh akwai wayan da aka cire ya'un akwai wannan wayan tabbas hmm. wani ne ya rubuta tambaya yake cewa ah, assalamu alaikum kamar yadda aka karanta a hadisin da ya ce magana akan halaccin yin nasila akan a karatun baya idan mutum suna tafiya a motar haya direbobin ba su san tsayawa wani lokaci ma ba musulmai ne ba direbobin shi mutum zai iya yin sallar farilla alhalin yana cikin mota Allah ya idan ya zama cewa zai iya yin hasarar salloli lokacin sallah ya wuce an gane ku ya zama lokacin sallah ya wuce ba tare da ainihin motan ya tsaya ba to saboda wannan lalura mutum yana iya yin sallah a cikin mota din wannan kan lalura ne amma in ba haka ba dan dai kawai dan lokacin dan lokacin sallar jami'i zai wuce wannan baya sanyawa a yi sallar farilla a mota sai dai in lokacin sallar zai wuce gaba ki daya ina ba ta gane na'am wa salam wurin gayyatar nan da ya ana tsayi wa annabi sallallahu alaihi yadda aka ce mace za ta iya gayyatar zai kasance dole ne ke da mijinta koko da wani koko ko babu mijin ba mu a in aka amincewa fitina ya za a amincewa fitina ya zama to daga ita sai malam kawai an gane ai dole ne misali ƴaƴan mata ce akwai ɗanta babban ɗanta ta kira ƴaƴanta wajen su zauna ko kuma ta kira wani muharraminta ko mijinta eh wa alaikum salam na'am ai za mu yi ƙarin bayani akan shugaban Allah ya akwai sauran bayani akwai sauran akwai mutumin da ya zo masallaci ya tarar liman yayi sujada liman yayi ruku'u kai

a ce kullum kullum fitar wannan wajen nashi ne ko da ya zo latti duk wanda ya zo wajen sai a kore shi a ce wajen wani ne gaskiya bai halarta ba ya saba alaikum salam akwai masallatan mu ne juma'a na wanda ba ta dawo ma dan da zan yi sallah wa misali na'am sai zama sai su yi waje baya kan titi su sallah eh to sai zama tsakanin sahun su na farko sai sallah nan take mai ya ci guda sai aka kuma can baya a kuma su a can baya duk matan ne wannan sallar wannan na farko ta yi na tambaya wajen wadda ke sallolin su yi duk sallolin su yi duk su haɗa jiki ba amma dai mafi alkhairi a tanaji waje musamman don mata gaskiya a zamanin manzo Allah mata ana ware su can gefe suna da gefen su can maza ma da gefen su insha Allah Allah ta'ala shi taimake mu subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta